Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimu Muni Barma. Ƙungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar sun bi sahun takwarorinsu na sassan duniya a albarkacin bikin karrama ranar sandar makafi ta duniya, wacce ake kira Journée de la Canne Blanche ko kuma White Cane Day. Wajen ƙetara hanya motoci kenan wannan sanda ya kamata ne a ce daga an ganta gare ni a tsaya a kama mini ko kuma masu motoci su tsaya wani ya hito ya kama mini domin saboda in huce in taksi na ya ganka tsaye bakin kwalta zai tsaya shi ce ma malami ina za ka Sai in ka faɗa mai anguwar da za ka sai je ka ya san lalle tsayin nan da kake kana buƙatar taimako ne kai mai bukata ne A shekarar 1964 ne Majalisar Wakilan Amurka ta baiwa shugaban ƙasar na wancan lokaci izinin ware ranar 15 ga watan Oktoba a matsayin ranar sandar makafi, wace sanda ce ta ƙarfe mai farin fenti da zane ja. Wannan wani mataki ne da ke hangen an karar da masu ababen hawa buƙatar baiwa makafi damar ƙetare titi, kamar yadda yake a rubuce a kundin dokokin tuki a ƙasashen da suka ci gaba. sanin mahimmancin taimakawa makafi ya sa ƙasashe da dama yin na'am da ranar ta white Day ko kuma journée de la canne blanche da ke zama wani lokacin faɗakar da al'umma game da ma'anar wannan sanda a jamhuriyar nishar ma an yi shagulgullan karrama wannan rana inda mutanen da ke da matsalar gani suka yi gangami a makarantar soli abdurrahman da ke birnin yamai ni ne malam ibrahim amadu shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar jihar yamai ta masu matsala ido mun gani da akwai 'yan eh, ƙananan matsaloli da kan je kan zo shi yasa muka yi wannan taro na wayar da mutane kai domin saboda idan an ka gani ka baka gani kana tare kana tahiya kai kadai da sanda ba tare da shagora ba in ma mota ko wani abu ya biɗi buge ka ko kuma ka biɗi fadawa a cikin wani rami sai a ce ai dan mi baka nemi shagora ba alhali kuma kana iya kai yawo da wannan sanda ko babu shagora domin saboda wannan yana baka yancin kai bukatar ka ta yau da kullum ba tare da wani ya kama maka ba kenan wannan sanda domin saboda mutane ba su san muhimmancin ta ba shi yasa muka yi wanga taro domin mu gwada ma mutane muhimmancin wannan sanda mu gwada ma mutane da cewa ya kamata in an gani ta a tsaya a yi la'akari da cewa wanga yana da bukata ta musamman za ku ci gaba da ayyukan faɗakarwa kenan a in Allah yarda mun yi jama'a sun gani kuma muna da niyyar idan Allah ubangiji ya ba mu hali za mu neman taimako domin saboda eh, ƙungiyoyi na 'yan tasi-tasi a yi musu irin wannan taro na wayar da kai domin surtu su ne muke hulɗa da su kullum domin mu wayar da musu kai magabatansu har ya kai ga ƙasa ƙasa mu wayar da kai domin saboda abun ya tafi gaba matsalolin da muke nan ga samu tsakanin mu da mu da jama'a ko kuma da mu da su abun ya rage domin su ne a bisa motoci ko da lokaci kenan mu wayar da musu kai ma'anar wannan sanda shine To, amfani da wannan sanda abu ne da a wani ɓangare ka iya taimakawa a takaita amfani da ɗan jagora waɗanda galibinsu yara ƙanana ne ake toyewa 'yancin zuwa makaranta ta wannan dalili a ƙasashen Afirka. Shugabannin makafi sun ƙudiri aniyar ci gaba da jan hankula a kan muhimmancin wannan sanda. Eh, sunana sayyadi abdulkadir sarkin makahin bukoki lalle sauran kasashe wannan sanda sun girmama ta amma mu dai kasanmu ba su girmama ta ba ba su girmama ta ba saboda yan sun ganka da ita ma ba su tsayawa ma a kan stop kamar su ganka su ce a wuce ba su yi in ma ka ɗaga ta mai moto yana bige ka to amma da yake mun yi wannan sallah watakila in an yi waya kai ga jama'a suna gane muhimmancin ta mu dai mun san darajar ta in ka da ita mutum ne zai tambaya ka ina za ka in taksi na ya ganka tsaye bakin kwalta zai tsaya shi ce ma malami ina za ka sai in ka faɗa mai anguwar za ka sai je ka ya san lalle tsayin nan da kake kana buƙatar taimako ne kai mai mai buƙata ne ko ba haka ba sun sani ba su sani ba kin gaskiya duk wanda ya je koyan tuki duk wanda aka bashi lasis na tuki yana da masaniya akan muhimmancin wannan da hmm. amma girmama da ya busi da dokar ka kasan kasar mu doka in ba kuɗi za ka biya ba ba ka girmama ta ba ka jin zahinta wala a bisa al'ada mu a nan kasashen afirka musamman da irin su niger eh, kowa ya san cewa duk wanda ke da matsalar gani makafi galibi da jagora suke yawo shin kuna ganin kamar yanzu lokaci yayi ne da za a mai da batun jagora share daya a baiwa sandan nan karfi a lokaci yayi tunda su magabata Abinda suka ce suna son su hana bara wani kuma san ba hana bara na suka ce za su yi ba kama abinda suke ne kama yaran nan da muke daha muna yawo da su sa su makaranta kenan inda mun sasu wannan mun hita da farar sandan mu muna kai ga hanyar wurin da za mu zamana mu samu abinci ko muna kai ga wani masani wanda yake mun ziyarce shi saboda mu samu wani abu abin da za mu ci to wannan ya kamata eh, mu ba wannan sanda mahimmanci kuma mu guji kamar sai an gama kawo da jagora ne a bashi a'a sandan nan ne yanzu ya kamata mutane su kula ranka daɗe sarki kenan ita wannan sanda a ƙarƙashin amfani da ita wannan sanda abu ne da zai iya taimaka kwarai a kyautata makomar yara waɗanda galibi waɗanda aka sani ake ganin su tare da makafi suna yi musu jagora wallahi eh, abu ce wadda mafi yawan ƙasashe abu ce wadda ta taimaka ma gajiyayyu na can sosai tunda kana iya tafiyar ka in ma wani aiki gare ka na aikin kujera ko wani aiki ba sai ka da yaro ba wannan sanda ita ce za ta taimaka maka da jama'a waɗanda ke ganin ka in sun ganka da ita su tambaye ka ina za ka wani yana iya ɗauka ka hau wurin aikin ka wani yana iya ɗauka ka hau wurin da ka faɗa mai ya je ya aje kai ce ya taimake ka ba wai taimako na ba ka sa ga ba taimako ai yana da yawa To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugabannin ƙungiyoyin makafin jamhuriyar Nijar da producer Julie Lazarus Grisham, ni Suleiman Muni barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. ginshiƙan ilimi